Let's go. Na, na, na, Me get the lecture, Drake and the teacher. Who me get the swagger on the MIC. They got last they has to a KNC. And saw my Machiavelli, and I an easy E. Then chicken sabin, just me get the rapping. The shoe me get designer sako a bungo. The kaja how you say, come in the shit a bungo. The one cover I get chicken, me get the guy to get chicken, the tattoo me get the guy to end one jini. And I was so we gun the tinta baba dragging. And I other was i much think about ok ok ok ok to dai kun san dai fa dama fa mun ci da ku hip hop yana iya zagaya ko ina a duniya so dai fa na tafiya ne za mu je garin gombe state kuma mun shigo cikin garin gombe ma dan yanzu mun zo duku kuma na san mutanen garin duku za ku farin ciki cewa fa a arewa 24 kuma hip hop ta kawo ziyara dai ko ma dai ne fa mun zo ta cikin garin ga kasuwa nan da jama'a komai da komai na wakana saboda haka dai muna muku fatan alkhairi yawa nan ga nan kuma da ma'aikata kuma saboda haka ga kamara ta nan da nake dan bi din da na ga dan abin da ya dan burge ni sai dan dana ma picture ko ba haka bane yanzu dai to ha yanzu dai muna kan tafiyan mu muna kan hanyar da na gaya muku cewa dai mun shigo cikin garin Dukku yau kuma kasuwar Nomis ji ya sauka yana dan duba ina ne kuma da yan hotuna da nake dan dauka kuma za ku lura cewa fa za ku irin wannan wani gine da ya dan ba mu shawa shi sa muka ce bari dai mu tsaya dai mu dauka muku don kusan cewa su kansu mutanen Gombe kuma yan Dukku sun cewa Nomis ji ya shigo ciki bari kuma an dauke ku hoto kawai dai ku biyo mu to masu kallo dai muna tare da ku dai kamar da na gaya muku cewa dai fa kuna ma wannan yau kwara na ce kin da muka zo cikin garin gombe inda za mu je mu doki wani concert da za a yi na zaman lafiya wanda za a haɗa kan ah, mutane kuma yarurruka da dama da suke cikin garin gombe mun zo nan mun soka nan in za ku rubuce mun zo cikin dukku inda za ku rubuce ga irin gidaje nan na garin da na sun cewa mutanen dukku ba za su dan ji cewa ba yadda da gaske ne fa arodin for hechi bob norms ji yara cewa ta cikin garin su sau da haka dai ku ci gaba da zama dai a gaban talabijin inda kuma yanzu kuma ya gani za mu kuma za mu shiga cikin garin gombe inda za mu je inda za shirya wannan bikin wanda muke cewa hip hop concert kenan watan na zaman lafiya so da ku zauna a gaban talabijin da ku ci gaba da kallon abin da ke faruwa da kuna tare da nawa masu ce nawa masu ce yake da house ba africa mazaje na gode what's up mazaje so you're welcome so masu kallo muna tare da ku mun shigo cikin garin gombe kuna kalan da mazaje suka zo suka da arewa 24 sai aka ku ci arewa 24 arewa 24 ase hey chief up ase to sai ku ci gaba da inda kuma mu shiga cikin gari gombe kuma me yake faruwa cikin da boys suke cilin kuna hangin to mun muna fara ganin arewacin tsuwa gaba saboda haka dan abin da ma ya fara burge ni kenan eh akan yadda kuka yi sunu eh wata aka zo aka ce ka gane ai gaskiya to amma na ji daɗi gaskiya yanda na shigo cikin garin Gombe kuma naga kowa na farin sai dai fa mun tare mutane hanya fa ya ok gaskiya ne fa ok so muna da tare da ku dai kuna kallo muna shiga cikin garin gombe kuma kana shigowa zaka ka ga wannan poster na hausa hip hop sannan kuma gombe 2016 peace concert isa maka cafa zaman lafiya fa ake nema to cikin garin gombe wannan kungiya ta hada wa big concert da za a zo a tara yarurruka da dama domin a samu eh, zaman lafiya da kuma jituwa saboda haka dai ku ci gaba da irin abin da muke so kenan fa yana faruwa shi sa muka ce hip hop shine culture mu na intellectual da shi muke ta lecture ko ba haka bane to zaman lafiya kenan da so mu gode mu gode mu gode ya saboda haka za mu ci gaba da da ku so na gaban talabijin eh? inda wannan shirin namu da ah, na hip hop kuma yanzu wanda zai dauki concert a garin gombe muka ce wannan fa shirin fa na zaman lafiya ne sai da ku so na gaban talabijin da sai kuma a ah, inda za ku ga abin suke da kana sana na ba umar yake na musje yake da hausa rapper yake da hausa hip hop ambassador yake kai kai babu shakka zaman lafiya fa shine komai dan har kwana uku muna cin shinkafan da ba mai mai. ok so kamar yadda nake gaya muku cewa yau yau ne muna cikin garin gombe shi nake cewa ku fasar a gaban talabijin da za mu je mu ga peace concert abin da kuma sai fara wurin kuna kallon nan da artist ne fa nan kowa da kowa ya fito ya ba ku yan abubuwan da za ku kalla cikin wannan shirin namu da na musamman wata na heci ba so kada ku manta da kuna tare da mena abu ma ne ke nan sai kyau ya ga da hasara ya kai kai ba mu gubane everybody turn around and see your back i need peace and unity a gumu human being ai gata ne zaman lafiya ai ya fi zama dan sarki ne da wane da wance duk sun gane what I mean ne da wasu the time we see ourselves in a section zaman lafiya a gumu baba tuntun shi arewa boys ware wasu ke da sun gano ne sun zama patient ubani guri na zuba musu kaya a rawa da waka a ga dedication to everybody salute salute and unity mu yi salute salute wane ne ba wane ne ba ni kan na zama wane zaman lafiya gare mu shi muke fida ne amma zai square batu nake da ce ku gane with the best G City, check it out. Yes, indeed. Oke to ah, masu kallo muna tare da ku cikin ah, wani sabon shirin namu na musamman wanda muke shi a garin Gombe. Wata abin da ake cewa Peace Concert wata an shirya shi ne dama saboda zaman lafiya kusan cewa dai Gombe kuma suna ɗaya daga cikin jihohin da suke cikin a ah, arewa kuma a cikin garin Gombe akwai yarka da dama akwai masu addinai da dama da saboda haka watan kungiyar mawaƙa su cikin garin Gombe suka hada wannan taro na Peace Concert wanda za ku ga shi kansa an rubuta wata na neman zaman lafiya da kuma haɗin kai da kuma samun jituwa da kowane yare da yake cikin a wannan a gari na garin Gombe sadaka a ci gaba da bin a cikin wani sabon shirin namu na musamman suna na ba Umar yake nawa misji yake da Hausa rafa yake da Hausa hip hop ambassador yake kai muna kira ga yan uwa mu zo mu zauna lafiya mu daina hasada da juna dan mu samu lafiya ai lokacin mu ne saboda haka kishin da yake da jihar Gombe a ƙarƙashin gudanarwa suka haɗu suka kama shi da Alhaji Abubakar ana tare waɗannan gurin shi ɗan Gombe ne suka shirya wannan hidima shi ji tare da kudin sa a wani babbar tasha suka zo domin taya wannan hidima yana da tafa kudin da ba da suka suka wata thank you basar basar basar basar kai kai nace basar basar basar basar basar mana Kura ta ba zama ta shiga daji neman karin kumullo wa zai sha wahala in suka haɗe kai dole ya jiyo so rogo a baka bawo wawa ne wawa ne aboki kawata akwai sabta dan kazanta yawa ne su wane da wane da wancan kan mun gano duk yan ƙarya ne no limit my floss no go stop kuma ana faɗa aini ne top because an rafin da kyau da kyau kuma kowa ya san ne best basar basar basar basar basar basar basar basar mana basar da su jefa su cikin kwandon shara kwandon shara I'm a singer my rap like Nicki Minaj I'm building it kuma it is life bani bani ba naki bane bani bani ba naka bane it's my own bar neman magana dan aro ne da yar aro ko ina bashi sun rungumo zanen dutse ƙarya ne hannu ya goge kai dan kauye ka daure ta zuke basar basar basar basar na ce basar basar basar basar girman kauye kato kalle shi kaman dosau ku gafara to mun zo fagen gudu da mu da ku kaman kare da zomo kuna jin me nake faɗa Uh, to yanzu dai uh, muna nan wajen uh, wannan concert da ake na peace watan zaman lafiya kenan da aka hada a garin gombe inda ainihin watan su a kungiyar mawakan gombe suka hada mana kuma yanzu muna tare da chairman din so zan so in ji chairman me za ka ce a game da wannan rana da muke nan a cikin garin gombe a game da wannan peace concert nan da aka hada to gaskiya wannan rana da muke cikin garin gombe eh. ko in ce kuke cikin garin gombe eh. saboda ku bakin mu ne mu kuma dama a cikin garin muke gaskiya babu abin da zan iya cewa ba zan iya tona farin cikin da yake cikin raina ba ni na tabbata na yi imani da akwai mawaka jajirtattu eh. wato yan hausa hip hop a jihar mu nan ta gombe ko ba haka bane amma rashin samun irin wannan damammaki na shigo ku ka gane shi yasa sai a kamar ba sa yi eh, amma yanzu tun da ka shigo za a gane cewa su ma a barke suke kuma masu yi amma yanzu me eh, me eh, ainihin me yasa aka hada wannan wato ma'anar wannan show din shine wato an hada shi ne saboda zaman lafiya saboda mu nan yan north east ne to ana ganin kamar cewa mu north east in aka zo hargitsi ne wa abun nan kuma duk abun da ya farko yana da ƙarshe to muna so mu tabbatar da duniya cewa a halin yanzu a north east an samu zaman lafiya an samu zaman lafiya saboda dai ku dai nan a cikin garin Gombe akwai yare irin da dama kala kala masu addini ma a kala kala so yau so kuke za ku nuna wa duniya kenan cewa gabaki dai ku duk yaran da suke cikin garin Gombe yawa da kuma ragon addini dukkan ku a haɗe wata kabila da ka sani a cikin garin Gombe akwai ta a cikin wannan hall din da za a yi wannan taron kuma haka akwai su a cikin mawakar akwai musulmai akwai kristan saboda mu nuna da duk abin dai ana dai ana nan dai tare to mun gode chairman mun gode mun gode mun gode chairman thank you This is love. This is love. This is love. Making. me. me. me. Yeah. yeah. All of me, all of your love. mu zauna lafiya mu samu satifiket daga jami'a ka samu mu zan ya amma fakar da ka bar mu mu sha giya to yanzu ba mun zama kwaro an san mu Abuja da Kano ku fito ga sabon yaro ni prince ni nake fasa taro to sai ku fito mu taka sabon sabada sabada sabada sa musu i musu kai musu bar musu sanda da koran su doddoka musu da na shigo ku kunna fitila je mu har Abuja vila in ku ko in sa muku lara yanzu za ku fara yin la haula sabuwar shoci da kalango ni na baku ku bani balango amma ba kun bar ne a lungu Allah wadan ku maka Allah wahidan karaba mu da sharrin duniya eh, jalla Allah wahidan karaba fake. Okay, so yanzu kuma kai yanzu ka zo nan ban sanya sunanka ba? Eh, so an by name is Dugago Master. Okay, Dugago Master. To yanzu kai me zaka ce a game da wannan peace concert din da aka hada? A gaskiya ba abin da zan ce game da wannan peace concert din mm. sai dai in ce gaskiya abun nan yayi kyau eh. kuma mutane sun nuna jin daɗin su kamar yadda ake son arewa 24 ta ko'ina eh. gaskiya muna godiya ga wannan gidan talabishin in da aka hada wannan peace concert ne. ok so yanzu kai me zaka ce ka game da wannan concert din da aka hada? so ni dai abun da zan ce na ji daɗi sosai hmm. saboda garin gombe gari ne wanda yake tare da yarurruka iri daban-daban eh. kuma peace concert wanda ya ji an ce peace concert ana nufin abu ne wanda za a nemi zaman lafiya na mutane iri daban-daban kuma na ji daɗi kuma kamar yadda arewa 24 take iya ƙoƙarinta mm. wajen je ka dawo akan ganin an wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma nake miƙa godiya ga kuma al'umman da take tafiyar da wannan al'amura gaba daya thank you very much say it's great need it i'm back again check it yo wow. I'm still the king of jungle. Emma, I am in sweet of mama and papa. Hey. Salam alaikum. We going to live in peace, my brothers and sisters. Dan zaman lafiya shi ne komai. G Town Soul Rathers. Peace Concert Cypher. We're taking about peace. Yes, indeed. Everybody, let's pray about peace. talking about

don ganin yau na makara amma ina fitowa na ka garin ma babu kowa gudu ake waɗansu sun kasa suna ta nishi kafin in tambaya kawai sai ga ƙaran harsashi ai ba batun shiga gida kawai na jona layi nan take na kira gida na ce ni kan ku fere kai babu shakka zaman lafiya ba shine komai dan har kwana uku muna cin shinkafan da ba mai ba wanka ba wanki duk jikinmu mu kaikai kuma daga mun ji harra duka sai mu sakai arewa 24 ai wallahi kun yi kokari dan zaman lafiya kuke yadawa guri guri DMS New Prince dan yaro ne fari gajan G-Town in ba yi ku guri a good pacing, a fresh pacing. I never give a pacing. To asalin abun giza I represent the no fear. Assalamu alaikum, ku da sallama ai ba mugu bane. Everybody turn around and see your back I need. Sun unity a gumu human being ai gata ne zaman lafiya ai ya fi zama dan sarki da duk wani duk wanci duk sun gane what I mean ne that was the time we see ourselves in a section zaman lafiya a gumu baba tun tension arewa boys ware wasu ke da sun gano ne sun zama patient uba ni guri na zuba musu kaya a rawa da waka a kai dedication to everybody salute salute san unity mu yi salute salute wane ne ba wane ne ba ni kan na zama wane zaman lafiya gare mu shi muke bida ne ama zai squid batu nake na ce ku gane We the best G City. Take we the squad. Yes, indeed. Everybody, let's pray about peace. Talking about peace. Yes, indeed. wuce sai on the stage ba maso so ku kauce gombe singers mu muke ta zance kuma mu ne yan arewa karshen zance ah. ku saurara ku mu yadda muke ba ku feelings kam arewa so sani mu ne muke da likes watching never tv mu ne ai muke ta chillin we the hip hop nigga na we killing every show muna kira ga yan uwa mu zo mu zauna lafiya mu daina hasada da juna dan mu samu lafiya ai lokacin mu ne kun ga babu wani magiya listen up listen up Go tight and lock. Yeah, I'm talking about the peace and unity. know me now, I know facility, no facility. Shout out to my old my niggas that we right here now. for lafiya with the love and peace. Assalamu alaikum, my name is the God the Master. I'm a real dan arewa real Nigeria I'm Mu haɗa kai I came juna zaman lafiya manufata. Idan da tashin hankali ba a hura algaita. Kisan zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Mu kyau zaman amana ko da leaders mu sun ki. Yan arewa na sani duka muna da kirki. Uh-huh. Ga mu noma kiwo hada. fasaki Allah mana tsari ga dan abin sharri da tashin hankali ai gwara zaman gidan yari stop staring at me my sister mu canja tsari mu je mu yo karatu so mu mu zama na fari my best channel arewa 24 zo ku kalla babu asiri iya aiki ne kawai zalla mu ake gani ana iya har ma da bila ke was mala za mu zo da sabon kala yes indeed everybody let's pray about peace zaman lafiya tushe na ƙara tara arziki a samu wadata har a dinga kirkiro biki yin shamaki da shi yana da matukar haɗari sai an daidaita kafin a samu zama lafiya musulmi da kirista dukkanin mu 'yan najeriya mu kogi zaman lafiya don kyawun shaidar duniya gabar da yamma kudu arewa mu zauna lafiya matasa mu ne ƙasa mu bar jawo nesa kusa muna kira a zauna lafiya gumbawa a far hayaniya shine zai bayyana 'yan baiwa najeriya ƙasar mu ce mu daina ce bare ce ku ce yarbawa ibo da hausawa duk yan kasan mu ne fulani ha da sauran yarurrukan da ban faɗe su ba ku duba yadda rabbi yayi kasan mu cike da arziki akwai wadatuwar man petroleum da auduga let live in peace and harmony Nigeria I'm in TS introduction always arewa 24 on television Bamba hood this is my ambition we all here to progress our nation But title arewa akwai zaman lafiya a Adadi na biyu muke babu wariya ƙabilu daban-daban ba hayaniya. I love my people who live in my area. Yan uwa mu haɗa kai kar mu zamto irin mutan Somalia. Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wasu na tafe, wasu na kwance a ɗaki. Ya Ubangiji kare mu da baƙin mulki. In gari ya waye haka sai mu tashi maza da mata mu ta addu'a mu ƙara kishi Allah ka taimake mu da mu da iyalanmu zaman lafiya ka ba mu a Najeriya ƙasar mu peace yes indeed everybody let's pray about peace talking about peace ce game da ah, wannan peace concert din da aka ji daɗin wannan harkan da aka kawo mana gida sosai eh, sosai eh. Allah ya saka wa arewa tufo ni ban da tasha ma da ya wuce arewa tufo okay to shi ta kaɗai nake kallo da yaso aka hada ba wai arewa 24 nan ba me ma'anar da aka hada wannan show din eh to an hada ne saboda haɗin kai addini yare daban-daban da krista da musulmai duk mu zauna lafiya to yanzu abokina kai me zaka ce a game da wannan kuma concert din da aka zo aka hada eh gaskiya abin da aka yi wannan ya yi matukar burge ni mm. dan saboda iya abin da aka kawo ya zai nuna mutane cewa eh. lalle lalle an samu zaman lafiya a arewa da kuma kasar mu ki daya

wannan taro taro ne da zai yi alfahari da shi har zufata har mutuwata a ƙarƙashin jagoranci da nake a wannan gumi ah, kafin ne ce komai da da ni ba kamar ya kamata ku ɗan ce wani abu listen brothers ai sale ne su fara ni na ke su tsaye aminu abba lord ji yana ciki eh, eh. shi ya ce ɗan samari kan kashe su bai da ne fadi yes ah, yes. Yes. <laughs> nice one, nice one, nice one. Uh-huh. Wani a wannan mm-hmm. wannan kungiya ta mu ta shirya ga wannan tasha ta mu ta arewa ta tuko bangaren HK mu. Gaskiya. Amma da yake kasan akwai bakin mu na musamman da muka a wannan wuri. Gaskiya. Zan gayyaci ainihin Usman kullum shi zai zo ya mika maka wannan kyauta a Thank you. kuma gwamnati shi wannan kesa usman kulo da gani da darekta eh. ne kuma ne a wayannan harkoki har a wasan dandali a yanzu kace shi ya wasa a kan arewa a nan wurin sai shi so thank you so thank you very much assalamu eh. alaikum ina masu hoto ku juya da hoto ko ina masu hoto fati a sanya poster So, so thank you very much. Yeah. Okay. Okay, to yanzu dai uh, tunda wannan a uh, kyauta da aka ba bawa Arewa 24 gaskiya mun yi farin ciki uh, da kuma shi kansa shugaban wannan kungiya ta mawakan a Gombe State suka bamu wannan award to Arewa 24 na farin ciki da wannan award din. kuma Allah ya taimaka wa duk wanda suka zo da waɗanda ma ba su zo ba in dai suna rayan arewacin Tibo to duk muna musu fatan alkhairi <laughs> <laughs> Okay ni na best DJ Tiger ne the best I'm a rapping banda case so ku bani gu da kai da ke akan forgive zo mu je mu test gudu na kanyi amma in ina buga ball zaki yin ajeji sarki taiga ko arafa shugaba ni da ku ku zo mu zauna sai mu gane wanda zai gaba ina plus already amma bani son mai shishige gaba oh hey DJ ta gane. on the run away not ta shi already ni ko bani dawo ta ku bani sauti sai na kakkashe dukkanin biri sai na ringa kiran su masorata by the time na fara sai a fara musu fifita duka ranga mulkin aini suke ba sarauta amma kina amma kila dan baiwa da ni da bet kaman jini da hanta oh rapa sai ku sara to fa sai ku tafa min dan ni ke zuwa face kallon miro kan ai ke nuna dukan face kalle ni ai sai ka duba kanka waye best oh my nigga you know what ka daina hada kanka da ni oh bani tsoro bani ja da baya sai ku bi ni hankali akan flow baban da sauki rappers na mamaki sun ga na zamo sadauki A started chopper da flow suna ta yin mamaki na girma na wuce a kiran dan marayan zaki kyauta ce daga ubangiji na fa babu tsafi tsaki kake min pass ko matafi suke yeah i got the wings ni nake da fifike huh. tinkare ni sun ki tsoro na suke huh. sai ku tafa sai ku tafa sai ku tafa tiger ne on the beat rappers na tsoro su ganni dan ina horo plus nake zubawa ni kan bana jin tsoro ga karan bana ga karan bana maganin zomon bana zo mun bana ga karan bana ga karan bana maganin zomon bana zo mun bana ga karan bana ga karan bana maganin zomon bana maganin zomon bana ya karan bana ga karan bana maganin zomo bana concert eh, na zaman lafiya? Eh, gaskiya wannan concert na zaman lafiya da aka hada ya yi kyau kuma muna farin ciki da shi da 24 arewa da suka shigo cikin garin mu Gombe. Sai fata da za mu yi wa jama'a Allah mai da kuwa gida lafiya kuma da kuka zo Allah mai da ku gida lafiya. shi mun gode. Alright alhamdulillah abun da ya yi kyau duk da dai ba a fara ba zan ce na gode ko mun gode da zuwanka wannan abun saboda program din sai yau aka fara shi a Gombe. Thank you. Okay to yanzu kai me zaka ci a game da wannan concert din da aka ok gaskiya ga shi na an yi shi a kwanciyar hankali eh. ya yi kyau kuma gaskiya na san ko mutanen gari ma su yaba saboda wannan abun ne na farkon da aka fara a cikin garin nan mm. saboda ba taɓa yin irin wannan abun a garin nan wannan abun da aka yi shine ma ya nuna tabbacin zaman lafiya a cikin arewa Gotta, gotta, gotta, gotta, gotta on now. We don't wanna trouble, trouble. bani bani bani bani bani jiranku to see what I learn. Uh. Gotta, gotta, gotta, gotta, gotta on my way. I wanna travel to a Arewa. Bunny, bunny, bunny, bunny, bunny, Jiran crew. All my head to see what I run. Uh. Assalamu alaikum, my name is the Gogo Master. Toku Kapara, Nana Hanyana Nake. Naha Wodoki hip hop, Mala Nadake. Gani chicken penza, Mala Suka Cake. Hip hop Naya Alkawari Bani Yadake. Tell Kawana Irin Taro Mazana Jedake. Scorning my niggas since before the PK. Uncle Liga Banka Kaya Karka Soke. I wanna trouble Ari, what's it Ariana K. My hits are since design is also good to see. Karku Dama in the Zoto Zangi Pinchike. Kitan Gungumen da na gani zana tumbuke. Gama shaking yaki so zan shake. Ka je ka gyara gemun ka ko kuma aske. Tsohuwa da auren sake. This rose is too sweet. Malan kamar Shout out to my lady Nampa I wanna ɓochpin nan ɗan gaske gidansu I'm koya yana da haske zana je na hau bishiyar ka ce kai to in ka hau wallahi za ka haukace ni nake kashe bit nigga kuma in bace things too funny nigga Allah ce mai tsire ban tsinke domin zan yi sakace don try me nigga don Jamila masu arkace amma mai gari gonna hip hop na kwace rumbunan plus malar na sace bayan hip hop yau zana kunce domin su dinga zuwa gona yin ice yeah go, go, yin ice papa. Bad man, bad man, papa. She calling me young lad. She calling me young lad. She says she want my blood. She says she want my blood. Why yo? So trick. Why yo? So trick. Baby calling me. Eh, Nah. Eh, eh, eh. They be feeling it, oh, tata shit. Huh. I couldn't send you all the man bad. Scatter the place with the banger. Anytime when we drop on, baby girl is a must down so I can sing. Hey, mama, wash. See, can I wonder when some bama pops? Where now? Man, I give it to them way yo. You call them do the wine body see. Mommy give it to them way yo. Say you know say the bama man fi run the scene. The UK say sinsara. Open my town no say with the para. SD man say sinsara. Say sinsara. Hey,

to abokina kai me zaka ce to a game da wannan concert din da aka ana zaman lafiya gaskiya abu yayi muna matukar godiya eh. mun gode muna mika godiyar mu ga gidan TV Arewa 24 da kuma wanda suka yi kokari aka ga wannan abun ya faru muna kuma kira ga mutane al'umma na Najeriya a zauna lafiya ok to me zaka ci a game da wannan ah, concert din da aka na peace concert eh to ba abin da zan ce sai dai lalle na yi murna da wannan zuwan naku saboda ba mu da wani mafarki illa mu ga videos din mu tare da arewa 24 mm, gaskiya gaskiya saboda muna enjoying yanda abubuwan yake tafiya ko da yaushe amma sai yau mafarkin mu ya cika ga kunan a cikin garin arewa ku sauna lafiya arewa we want arewa ku sauna lafiya arewa we want Yeah, let's go. Ina so ni bomb the ne kowa ya rap bana so kowa ya nishi. in na saba sashi dole ne a saba sashi kar ku dauki shi ina gamawa don Allah ku tashi in na zo ni hol dole ne kowa ya tashi in na fara rap bana so kowa ya nishi in na saba sashi dole ne a saba sashi kar ku dauki shi ina gamawa don Allah ku tashi so so kar abun ya ba ku mamaki I am the one double L bless my number one ni nake ta yi ana kira na number one sharatu magayin office a samin don one to ai ba abun mamaki ba ne na ja gaba ko da a baya ma an kira ni da shugaba har yanzu ma kuma ni ne akan gaban stop making noise bana son hayaniya uh. gani a stage yanzu zan yi dariya kuma ba a shariya lafiya maza a da ku na zariya ku daina shaye-shaye sai ku zo mu zauna lafiya uh. in na so ni bom dole ne kowa ya tashi in na fara rap ba na so kowa ya nishi in na saba sashi dole ne a saba sashi kar ku ɗauki shi ina gamawa dan Allah ku tashi in na so ni bom dole ne kowa ya tashi in na fara rap ba na so kowa ya nishi in ba za shi dole ne a saba sashi kar ku dau fushi ina gamawa dan Allah ku tashi wafas kar ku samu damuwa time is coming kuma za mu sha ruwa za mu daina kuka mu samu karuwa domin kuna tare da ni Allah yana tare da ku da ni da ku da su muna gefe we can doing shit muna ta kallon pepe zaki na sa rigan karfe karnuka suna gudu da tsoro sun ga aljani i am the one na zamo muku aljani jini kadai ake gani a sa fuskar tunani in and out dole ne a san da ni no lie aljani da karnuka ok abokina to me zaka ci game da wannan ah, concert din da aka na zaman lafiya gashi ma a jikin kama na ga fees na ga love kuma ko ba zairi gaskiya na yi farin ciki da wannan taro na zaman lafiya da kuma yanayin yadda na ga matasa suka kokarta aka kuma haɗu ba don ko ba saboda an samu zaman lafiya matuƙa ga gaskiya na yi farin ciki sosai. Ok, to yanzu kai me zaka ci game da wannan a ah, peace concert din da aka hada? alhamdulillah alhamdulillah mun gode ubangiji abin da muke gani muke ji a nesa yau mu nesa ya matso kusa to muna so wanda suke bayan mu ma Allah ya sa su kwaikwaye mu yau muna farin ciki da wannan rana wanda da muna ga kaman ba zai yiwu ba yau sai gashi ubangiji da taimakon Allah yau gashi a Gombe State arewa 24 sun haɗa mana wannan show. Gani nan ina zuwa ku ba da hanya ga su can suna zuwa kamar Ebola a damuna muke ciran gero da dawa haba majina hancin yaro kuma bulala. bismillah rappers ga abinci zo mu soma amma ina ta gargadi babban da katon loma mai karfi sai ya sa hannu ciki ya dauke nama amma fresh boy nayi wanka sun yi kwaskwari ma yaro na filin dan ya zana ne ko da wayek gani yake ya girma wai ya bar saka faret bi a hankali jami'a ka shigo na perfect department na hip hop dole ne ka bani respect naga kanka na rawa kamar DJ da beat kana ma yan mata karya da wani selfie ka gyara kanka na faɗa maka ina repeat idan kunne ya ji to ai shi ma ya tsaye tsira jikin a kan saurayi ne wai zaki sha omo da haifo dan ya ce baya son ki wai dan kina da ciwon kwaɗayi ko ina ke kan fa zaki lashi maiko wai har hancin kina gane ɗanɗanon miyar a jino ban rubuta ba freestyle ne nake yi ban ji tsoro ba ƙara shiri ne nake yi wai yo hayaniya aina a zayaki ake yi ashe duka fans na ne wai kallo na suke yi i love you all my fans duka maza da mata da ku nake gadara dan ku ne gata na to kuma duka haters Allah bani so ku daina domin dukan ku sun za ku san ina da rana gani nan a mota suka suna buta dogaro ga Allah suka sun tsaya maboka zubo ruwan wuta nake ta yi kamar abacha Allah ka raba mu da duka sharrin lasa fever ka sa yanda ta zo ta wuce can kamar ebola Allah ka kare mu duka da sharrukan masifa kullum wannan addu'ar muke a da'irar wazifa nike da G-Town yanda ni suke gadara sun ganni shut down sai su kwakwanta a bola buga su knockout malam sai ka ce okota MMI da Town duka tare muka fa fara idan na kama beat Allah malam ban da kirki in na shigo motar hip hop bani taka birki ina zuba flow zafi kamar duka da kurki in kun ce karya ne je ku tambayi BOC ma daki yana kira na mai kisa amma fa na kashe na ce a rurrufa amma maganar sai ta fashe wai an ka kai ni kotu za a yanke min hukunci da nai wani ihu sai da kotun ma duka ya rushe la ka ji wani za a nuna ma kwamfuta bayan duka yan yahu basira na suke sata sai dai dukan basiran nasu sun riga sun fata tun da kullum ba abun da da suke yi malam sai sata kamar yanzu inda muka shigo nan cikin garin gombe zan so ka gaya min irin yadda kai mamakin yadda aka hada wannan a concert din na zaman lafiya amma me kai ka fahimta da wannan so alhamdulillahi abinda na fahimta ni ga eh. wannan fis concert din eh. gaskiya abin ya ban sha'awa ya ban mamaki ma gaskiya eh. saboda ni abin da ya fara ban mamaki tun shigowar mu jihar Gombe eh. yanda gayu suka taru a bakin hanya suna zaman jiran mu da motoci da eh, mashina cewar mu suke jira daga Arewa 24 za mu zo mu halarci wannan taro saboda mu taya su farin cikin wannan taro da za su yi na zaman lafiya a tsakanin su mm. abin tun anan ya fara ban sha'awa bayan mun yi wannan gaskiya da muka shigo cikin jihar Gombe mm. yadda matasa da yara suke tattarar mu ko ina muka yi ana maganar 'yan arewa 24 sun zo sun zo gurin nan saboda su taya mu murnan wannan shiri da aka shirya na peace concept gaskiya abin ya ban sha'awa sosai babban abin da ya kara burge ni da muka zo wannan guri inda za a yi wannan taron yadda na ga matasa sun taru wallahi yanzu nan ma aka kawo wasu takardu an rubuta we love arewa 24 so sai gashi nan a mota an bani na saka abin ya ban sha'awa duk inda muka shiga gaskiya mun zama abin sha'awa saboda abin ya min kyau gaskiya kuma yanda aka tsara gurin da za a yi wannan taron ya tsaru yanda ya kamata tsaro ga 'yan sanda ga jaman tsaro kala kala a gurin saboda a yi abin nan cikin zaman lafiya a gama lafiya wannan shine dalili eh ya yanzu ke me zaki a game da wannan a ah, peace concert din da aka na zaman lafiya a gaskiya babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi sabila da gombe muna da yarurruka da dama wayansu sun sani wayansu ba su sani ba mm. sanadiyan haka kuma kaga wayansu za su sani sosai saboda garin gombe gari ne mai tarin albarka kuma da kurjini mun gode allah ya saka da alkhairi muna kala kamar hula da zafi da zafi na tashi da safe jikina akwai ruwa ni nake shiya my people give me sin siya yau ne yau tsohuwa da tumbuɗi makaho a ɗakin banki malam yana batun kuɗi batun eh. akwai yaudara har karuwa da lulluɓi yau attention kusa rami kai kai salute malam ku ƙara min mm. yau ne yau people show ra'ayin ku ce mini na ya ba wani ni nake tashi ya ku banna an haura can sama sama sama muna kan tafiya kai zo ka ga babban uba malam hip hop na rarraba garinmu maza ne ni ni ne gaba malam. na gaba na zama kwaro. kai kai kai kai kai kai kai kai kai muna kai kamar hula kai kai kai kai kai kai kai kai kai muna kai kamar hula ya lafiya na iya gana a kai ka na suka dafa su allah bamu wato wannan yaro ya zama tauraro na ce da mama ta ce baba ya ce abokai na sun ce za a yi Check, check, check. Wanna conquer for style, right? You wanna conquer for style, right? I don't smell bad influence. Bro, shit. You wanna conquer for style, right? What? RBT. Bad influence. I had the best rapper alive, I sound better. Now I'm the best rapper alive, or maybe ever. King of the jungle, no more faster me, I be Simba. Killing these niggas, I know they're waiting for my demo. Uh, your Javels, I respect you. You always make me look good, I respect that. But I'm so selfish with my thoughts, I never share my feelings. These niggas can talk, I swear they got your feelings, yeah. Now that's life, right? Life is like a parade, it makes you do the left, right. Nigga, do your best, I swear you never go wrong. When the sign is broken, I swear you never get right. Too many niggas saying they are the best, I seen the demos And these days rappers rap alike T square I had your one shot, my nigga, I got the memo We kill a mixtape, I give the owner mixed feelings Everybody talking who the best or who ain't I don't give I let them suck God on the mic, I'm a lyrical miracle. Killing all these niggas, I'm a killer, I punish them. I'm a life I living, walking down and ever, feeling optimistic. Don't nobody wanna, all they wanna do is never be a body. Unleashing all I gotta make niggas drop, feel intimidated. mazadi, mazadi, I'm moody, mazadi, mazadi, mazadi. waje ba wani zabe don nobody speed this clean ba ku zance ba ni taba baki malam ba ni barci stay up all night writing bars ba na jozi She is an abisu. She says in One step by the time we go blow locatine. Put them in the coffee. This an undertaking. I swear I will never ever drown Zanyabule. Yeah, we taking over the city. Bamukawi. Take me down to Johannesburg, Zambuga Hausa. Ah, in Sasutambaya, who be this? Oh, yeah, outside. Imare Bensia, Biawane Avudi Mata. Gini Kineku, Bamuji, we know they hear you. Gini Kanacho, Okwamu Ami, I they hear. I might not know what I'm saying, but I'm killing this. Please don't arrest me. That was just a hyperbole. Thank you. Hajiya Rabi yanzu me zaki a game da yanzu kamar ci wannan a ah, peace concert din da aka hada a garin ku kuma in kuka hada shine ke so yanzu zaki. To alhamdulillah. A gaskiya idan na iya ce maka na bayyana farin ciki na yi karya because tunda da nake ina jin yau shine rana na uku na samun farin ciki na a duniya mun daɗe muna son dama mu gayyace ku ku zo ku bambance mana kuma ku ƙara wayar mana da kai akan zaman lafiya mun shirya wannan abun ne musamman dama saboda zaman lafiya gombe state gombe ne gombe gari ne wanda kowa ya sani muna da kabilu daban-daban yarurruka daban-daban to wannan yana nuna mana cewa mu muna zaman lafiya a gombe babu bambancin yare ko kabila ko kuma wani abu to kaga wannan shirin da aka shirya ya kara da da mu zauna lafiya G-Town Swing Rappers Peace Concert Cypher We're taking about peace Yes indeed Everybody let's pray about peace We're taking about peace Yes indeed Everybody let's pray about peace Arriba gabar ah, kuru-kuru kawai na ji carar zakara na tashi na brush tun misalin karfe tara jikina ya yi wulik don ganin yau na makara amma ina fitowa na ka garin ma babu kowa bugu ake waɗansu sun kasa suna ta nishi kafin in tambaya kawai sai ga ƙaran harsashi ai ba batun shiga gida kawai na jona layi nan take na kira gida na ce ni kan ku ya fere kai babu shakka zaman lafiya ba shine komai dan har kwana uku muna cin shinkafan da ba mai ba wanka ba wanki duk jikinmu kaikai kuma daga mun ji harra duka sai mu sa arewa 24 ai wallahi kun